الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا الثلاثة الشرن دقيقة وتن جماد الأولى ألف تريه دا أربعين دبيو هجرية كما يومنا biyar ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karanta littafin al-muwatta ta Imam Malik ibn Anas Imam daril hijira da ruwayar Yahya ibn Yahya laifi al-Masmudi al-Qurtubi al-Andalusi rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci na Ihya'us Sunna dake unguwar Gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na Dala a cikin birnin Kanan Najeriya muna cikin kitabu qasr salati fi safar wanda shine kitab na tara a cikin littafin al-muwatta to muna nan akan babun da yake magana akan dora hannun dora hannaye daya akan daya a sallah wad'u al-yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra hadisi na farko na babun yau ne zamu karkare shi in Allah ya da mu shiga biyu bismillah wala ƙara karanta hadisi na farko صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالف الوصي أنه قال من كلام النبوة إلى إذا لم تفتح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعديل الكذب والابتلاء بحسن التصور to wannan hadisin kamar da muka karanta shi a zama shida ina zin ko da farko mun kaddamar da cewa hadisi ne min haisu sanad akwai illa a cikinsa saboda akwai abdulkarim ibn abdul mukhari wanda malamai sun akan akan rauninsa mun faɗi dalilin da yasa imam malik ya fidda hadisinsa sannan kuma mun yi tarjamar hadisin zuwa hausa sannan kuma mun yi bayanin cewa tare da cewa hadisin lam yathbut sanadan a wannan siyakin na Imam Malik amma in ka hadisin gabobi uku idza lam tastahi fasna ma shi'ta ko fa'al ma shi'ta da kuma jumla ta biyu wada'u al-yadayn ihdahuma ala al ukura yada'u al-yumna na al da kuma ta'jilu al-fitr wa al-ina'i shine jumla ta uku kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala dama littafin al ba littafi ne iya na alahadisul marfua ta salaf sai muka bar shi a matsayin fatawa ce wacce take da goyon baya na hadisai mun tattauna matsalar ƙabalu da sadalu al cewa al arbaa dukkansu al'ahnaf da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk sun tafakan cewa zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kabari siwa ma ruya an imami malik ta hanyar ibn al-qasim Allah ya kansa da rahama wanda shi ya rawaito irsali wanda duka almajiran malik gaba ɗaya sun sabawa ibn al-qasim almajiransa na madina da almajiransa na misira waɗanda suke tare da ibn al-qasim al-utaki a misira da almajiransa na iraki da imamu shafi'a da imamu albazi ya ce ana da ruwaya biyu a iraki wanda a cikinsu akwai ɗaya tana tare da ruwayar jumhur sannan ikhtalafa shurrahul mudawwana wajen tawilin maganar inkarin ƙabalun da ibn al ya ce maliki ya yi wanda da yawa daga cikin gaggan malaman malikiya waɗanda su ne kat a malikiya kamar irin su ibn al-arabi al-maliki kamar irin su ibn rushd al-jadd kamar irin su imam al kamar irin su al-imam ibn Abdulbar al namari kamar irin su abul waɗanda su ne ƙusoshin mazhabar dukansu sun karkata zuwa cewa ruwayar ƙabalu ita ce tafi zama daidai kuma ba a mai da martani ne zafi akan ibn al ba sai aka ce kamar yadda eh, khalil Allah ya ji kansa ba a cikin muktasar ya kawo wannan ruwayar da aka rawaito ta cewa malik ya ce baya son a yi kabalu tunda da ba da kabalu aka faɗa ba cewa a tsora dama akan hagu sai ce akwai tawili tawila saboda an ce ne shin hakan ko saboda i'timad ne tunda dama ana magana ne akan mutum ya iya jingina ya dan rage nauyinsa a jikin wani abu musamman an yi doguwar sallah ta nafila ko kuma a'a an yi haka ne imam malik ya ce a'a ba za a yi ba saboda tsoron kar mutum ya yi hakan ya dinga gwada wa duniya cewa shi ya fi kowa ku shuɗi ko kuma a ihtimali na uku da shi khalil ya kawo kuma wannan shine ihtimalin da yawa daga cikin malaman malikiyar da suka yi inkarin irsal cewa dan kar jahilai su zaci cewa wajibi ne a sallah shi yasa imamu malik ya faɗa haka kamar yadda ya bar azumin shawwal saboda kar jahilai su zaci sittu shawwal afwan dan kar jahilai su zaci cewa wajibi ne sai ce dai ta awilat akwai dai ta'awilat da yawa wanda kuma wannan mutsala ne na khalil a cikin muktasar in ya zanto masu sharhin mudawwana sun samu sabani ba tsayayyar magana duk da cewa ibnu shi khalil din ibnu ishaq Allah ya tsara ba a cikin sharhin muktasar na ibnu al-hajib ya karkata zuwa ga bayanin irsal din to amma dai mun kawo asalin matsalar kuma mun yi bayanin raji shine a rashin danganta rashin kabalu da mutanen madina ma'ana cikin sahabbai da tabi'ai wani abu ne da yake buƙatar dalili yankakke wanda kuma duk dalilin da za a rawaito maka a ce shi ne aikin mutanen madina in ma dai dalili ne lam yasbut ko kuma laisa na fil mas'ala ko dai bai inganta ba ko kuma wanda duk zai bugi kirji ya kafa hujja da shi za kuma iya kafa masa hujja da shi a matsayin cewa ba abin da yake nufi ba ne. dan haka kun ga kenan cewa wannan ba aikin mutanen Madina ba ne, in muka ce kawo mana dalili in ka ce dalili na shine ba a taba ganin Sa'id ibn al-Musayyib yayi kabalu ba sai mu ce kawo mana isnadin in ka kawo mu ce akwai wani a ciki wannan kuma ba a kafa hujja da shi a wannan an kace ma ah, ibn zubair kana yursil wana ma yursil sai mu ce eh suna irsali amma ma'ana in sun ce Allahu akbar ba kawai sabewa suke su ya kauce su saki hannun sai sun saki sai su dawo da shi haka kenan ashe baka da hujja yankakkiya da zaka rike a hannunka kace ba wanda yake tun kuɗe ka da haka magana rajiha ita ce shine wato qabalu ake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin ya rage matsala daya a cikin a ƙaziyar shi to idan an tashi yin ƙabalu ana ɗora hannun dama a kan na hagu kamar da imam malik ya ishara zuwa gare shi a cikin waɗa farahatan to sai kuma a ɗora a ina to akwai maganganu wasu sun ce sai a ɗora a kan ƙirji idan kuma aka ce ƙirji a jikin mutum shi ne abin da ke tsakanin cibiyarsa daga ko kuma tsakanin cikinsa da awazarsa inda hantsa take nan ne ke shi takila na batar da huho wai sun ce tawdihul wadihat min al mu'dila duk abinda an san shi in kace zaka ƙara sanar da shi kuma to zaka shigar da mutane cikin gari kamar wanda zai gaya maka me ruwa to zai batar da kai ya sa kama kasa ganewa saboda ka kawai kirji shine kirji ai an san kirji ko ko da yake a hausan ma a hausa yawanci kace hausar yamma ita ce ake cewa kirji amma kamar hausar gabas galibi ba kirji suke tare ce gaba mai horin gaba hankaka ma'ana mai farin kirji ko to mu kuma a nan yankin in kace gaba wani abin suke nufi gaba sai dai kace kirji din shi za a kula ne to da yan yankin sakkwato shi ya sakkwata zamfara da sauransu su gaba suke ta to sai aza su kan gaba to mu kuma mu ce a dora hannaye a kan kirji wannan ita ce magana ta farko a magana ta biyu kuma ana sa su ne ta hata surra kuma wanda shine ra'ayin hanafiya kauli ne kuma na shafi'iya cewa ana dora su a ƙarƙashin ƙasan cibiya shi yasa ga wasu sun janyo hannayen suna dora shi ne akan haka sai kuma ɗaya daga cikin akwal na shafi'iya shine ana sa shi ne a saman cibiya tsakanin ciki da girji to a malamai sun kai goro sun kai mari wajen kokarin rinjayar da ɗaya daga cikin wayannan matsalolin amma dai hadisai duk da suka zo akan bayanin ɗora hannu akan na dama akan hagu ba cin karo da juna idan aka ce kirji to an yi bayanin muhalli in aka ce kasan cibiya ko saman cibiya duka dai alama ce ta daurantar juna wannan baya haifar da istirabin da zai sa a yi watsi da hadisin hadisin wa'il ibn hujjar Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ruwayoyinsa yana dorawa a kasan cibiya al-imam kandahalawi a cikin aujajul masalik ya kawo ruwayoyi da yawa domin ya karfafi ra'ayin hanafiya kuma ya yi nakali daga badaruddin al'aini a cikin umdatul qari duk da suke nuna cewa a ƙasar cibiya ake mu abinda da za mu ce shine in mutum ya dora a kirji kasan kirji ya yi idan mutum ya dora a kan saman cibiya ya yi yana da dalili duk da cewa bakar abu zai allah ji kansa da rahama an ka koma cikin lajiri da fi ahkamin sala ya tattaro ruwayoyin kuma ya yi iya bakin kokarinsa wajen tawfiqi kulasa dai shine duk inda ka dora yayi kuma Allah subhanahu wataala zai karba insha Allah da wannan sai zanto a takaice a gurguje mun dinke kan waccan matsalar da muka dauka sai abu na gaba a ƙarshen wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ah, inna min ah, min kalamin nubuwati idza lam tastahi فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى عند مالك وتعجيل الفطر دكما ققوتا بودباكي والاستيناء بالسحور دكما ققوتا تن أبنتن دأكي أوكر أزمي دشي شيني السحور كي نميكي جامو مالا أوسا السحور بفتح السين shine cin abincin as-suhur kuma shine aikin da ake yi wajen cin abincin to ina ma'ana alistina'u alistina'u shine al-intizar wa tarabbus amma asali daga kalmar alwanani ko alwaniyu abinda ake nufi da alwanyu kuma ko alwana kamar alqana shine gajiya kamar yadda imrul qais yake ban dokin sai yake cewa misahin idza masabihatu ala alwana أثرن غبارا في الكديد المركب يتي مسحن doki ne wanda yake mai bubbugar da gudu yaushe gudunsa yake farawa ya ce to izamat sabihatu idan manya-manyan ingarmomin dawakai wa'inda in suna gudu kamar ninƙaya suke yi sune ne zaɓaɓɓu a cikin dawakai to lokacin da su wa'annan din alal wana sun kai ƙarshe a wajen gajiya to shi a lokacin yake fara tsugar da nasa gudu asar na gubaran lokacin da suka tada ƙura kura filkadidil murakkali a filin da ake yin sukuwa mu ce a filin sukuwa ko filin polo to in aka fita wannan fajen lokacin da su waɗannan dawakan sun kai alalwana sun kai ƙarshen wahala da shi a lokacin ke fara da kaga alwana anan shine at-ta'ab wal ihya ko ubangi subhanahu wataala yake cewa izhaba wala taniya fi zikri ko wala taniya karku gajiya fi zikri wajen ambatona kaga shi ma ai asali daga alwani ne ko wala taniya fi zikri izhaba ila fir'auna innahu tagha izhab anta wa akuka bi ayati ka tafi kai da ɗan uwanka da ayati da ayoyina na attaura ku je ku yi wa fir'auna wa'azi wala taniya kar ku gaji fi zikiri wajen ambato na wajen tunani to in an ce alisti na uɗin shine a ɗan jira a jinkirta saboda asali idan mutum ya gaji baya yin abu da gudu-gudu ko sai dinga yin abu sanyi-sanyi to ana so kamar ka yi kamar ba ka yi ba lokacin cin abincin ya yi sai a duba a ga ah, ai akwai ɗan saura a ɗan bari a kuma ɗan bari sai an tabbatar da lokacin alfijir ya kusa ketuwa to sai a yi maza a ci abinci wannan rahama ce ta ubangiji su wata wataala akan bayansa ya sa musu yin hakan neman kusanci ne zuwa ga Allah domin jarraba su kuma a cikin sauki masana kimiyyar ɗan adam sun faɗi zangon da ɗan adam yake iya ɗauka bai ci abinci ba saboda idan ka ci abincin nan a abincin shi ake canjawa launi da halitta sai ya zama sinadarin da zai ba wa jikinka abinci wanda namanka da ɓargonka da ƙashinka da sauransu za su ɗauka shi da ake kira glucose to irin wannan shi ne shi ne abincin a jikinka ko to in ya tashi idan ka ci abinci aka narka shi ya zama glucose to jikinka yana ɗaukar wani ɓangare ita kuma hanta sai ta zuke ragowar ta aje shi a wajen to wanda duk ya shiga jikinka zai maka amfani ne na kusan sa'a hudu kamar mu ce awa hudu a irin lissafin mu ne to daga awa hudu bittaba to maf'ul ɗinsa kuma ya ƙare to yanzu me zai ci gaba da taimakawa jikinka ya ba shi glucose ɗin da zai rayu shine hanta ita kuma hanta za ta iya supplying jiki za ta ci gaba da turo wa jiki da za ta iya yin awa takwas tana aiki to in ka haɗa da awa hudu tara da awa takwas ya zama nawa kenan sha nawa to ka duba mafi yawancin abin da mafi yawancin mutane a sassan duniya irin tsayin da ake kenan in an ɗau sahur ko inda ka yi sahur daidai yawanci babban da inda rana ake samun tsaiko na hudowar rana da faɗuwar ta za ga mafiya yawan mutane awa goma sha biyu suke ko ƙasa da haka da kaɗan ko sama da haka da kaɗan to idan ka ci abincin tintini na sahur sai zanto ka ƙara wa kanka zangon da gajiyar taka za ta iya fin haka shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba so yake ku gaji ko ku sha wahala ba shi za daga kira rahama sama ya sa to da zarar ka kai azumin to kai maza maza ka fara karya kumallo ka sha ruwa to shine ta'jilul fitr ko maza Allah sun ba da shawara kamar da zamu zo a kitabu sawm insha Allah cewa a yi a fara buɗe baki da da abin da ake cewa rubab ko dai ka ce rubabe ko ka ce maga ta dalilin ai shi ne sunan ko koya sunan rutsab da hausa shi ne mana rubabe ko kuma maga kowane dabino duk sunan da balarabe ke ga masa bahaushe ma yana da nan su sukari su ajuwa su duk in ka ɗauki bahaushe ka nuna masa in dai akwai shi a yankinsa to yana da asalin sunansa sai dai kawai mu ne muka yi hausar nisa eh, ibn al-qayyim Allah ya tsara rahama ya faɗi hikimar haka saboda hanta tana gajiya domin awa takwas sai tana ta imdadin jikinka da madda ta glucose ta yi ta yi ta yi ta yi ta shiga wani yanayi da aiki na ta'ab wa irhaq to a lokacin tana tamushewa to ba abin da yake sawa ta bude a hankali ta dawo hayyacinta irin madda zaƙi da kuma madda sanyi kuma a duka cikin kayan abinci da ake ci ba wanda yake saurin ba wa jiki wannan abin irin ruba shine magaɗin ko rubabe irin ɗan yalan dabinan nan wani nau'in dabino wanda kamar a jiƙe yake cikinsa yana da zaƙi yana da ko bauri wani lokacin to in hanta ba ta samu zaƙi da kuma sanyi ba na caral to in ta samu zaƙin ta fi buƙatar sa fiye da sanyin shi kaɗai an kuma ba ta samu ba to ta fi buƙatar sanyin fiye da a sa masa wani abu amma da shi malam bahaushe ana kiran sallah malam sai fara ɗaɗɗaka kunu wani abu mai zafi haka wadda dai Allah ya sa dai ba dai an ce dole in kaci wani abin da ba wannan ba ka aikata haramun amma dai wannan shine yafi baka yafi baka kariya kuma ya fi taimakawa jikinka kuma ba a so ka jinkirta shan ruwa domin ka samu ka dawo cikin hayyacinka ka bauta wa Allah a cikin nutsuwa wannan bayan ya zo a cikin hadisin nan na abdulkarim ibn abdul mukhari wanda muka ce yana da raunin isnadi to kuma ya zo a wa'in sunusus din da yawa wanda ba lokacin da za mu zubo su bane sai dai kawai ka'idanmu da muka tafi cewa duk wata gaba in tana da dalili za mu kawo dalilin da ya zanto muna tafi muna haɗawa al'imamun al-tabarani ya rawaito da sanadin sahih a cikin al-mu'jam daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'shar al-anbiya mu din nan taron annabawa umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina an umarce mu da mu dinga gaggauta yin buɗa baki kuma mu dinga jinkirta sahur wa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salat sannan a cikin mu'jam tabarani daga abu darda Allah ya kara yadda a gare shi sannan ibn abdulbar ya rawaito irin sa an an abi hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa salatun min akhlaqin nubuwa akwai abubuwa guda uku suna cikin tadoji halaye ɗabi'u na annabta duk annabi zaka ga yana faɗar su na ɗaya ta'jilul ifdar in an yi azumi tunda kun san kama kutiba ala zina min qablikum ko idan an yi azumi ai maza maza a sha ruwa wa ta'khirus sahur wada'u yumna ala yusra fi sannan ya zo a cikin wannan musnad na sa'id ibn mansur da irin wannan ma'anar a hadisin ummu na aisha Allah ya kare da a gare shi sannan imamu tabarani ya rawaito hadisi daga ya'la ibn murra marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun yuhibbuha Allah akwai abubuwa guda uku Allah yana son su عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير sa'ur وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة wannan kaɗan daga cikin dalilai kenan da suke nuna cewa eh, lalle wannan maganar cewa a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur wata magana ce wacce aka samu ta daga taskar annabta duk da abdulkarim ibnu abul mukharik a nan bai jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi amma dai gashi mun samu ruwayar abu darda da ruwaya ummuna aisha da ruwaya abdullahi bin abbas da ruwaya ya'la bin murra da ruwaya abu huraira wayannan sahabban in ka hada su guda biyar da kuma wayansu dalilan ma da kila za mu san su a gaba zai tabbatar mana cewa wannan hadisin sabata marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala na'am قال وحدثني عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن ابي سعد رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه يدي ذلك آه، قال الإمام عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الصاعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك أنكر قدقى sahal ibn sa'id bin sa'idi Allah ya kare da a gare shi yake cewa mutane sun kasance ana umartar su da mutum ya dinga saka hannunsa na dama ya dora shi akan zira'insa akan zira'insa na hagu fi salati in yana yin sallah qala abu hazim sai abu hazim yace la a'lamu illa annahu yanmi zalik ni dai a sani na shi sahal ibn sa'ad ya ɗaukaka wannan magana zuwa ga annabi sallallahu ba magana ta bace gaskiya magana annabi ce sallallahu a iya sani na nasu yu'maruna annasu anan sune sahabbai amun ne lakin uri da bihi khas wanda kuma wannan mashhurun ne fi fil kitabi suna. sunna alladhina qala lahum nasu kaga mutum ɗaya ne ya gaya yau ko inna an-nas qad yana nufin ƙwarai. ko kuma tawagar abu sufyan to haka nan makanan nasu yi umaruna annasu huna almuradu bihi ko as يؤمرون أن يضع الرجل ويتبعه غيره وانا با صحابي هو ما زي شكت كنت تابعا أن يضع الرجل يده اليمنى على ذرائه اليسرى نيبا من شيء تكان اليد ده الذراع اليد شيني حنيو الذراع كما جزء من اليد أما أبن داكي نسي ده الذراع شيني سنسير حنيو سيديكما أن إطلاق الذراع نيم مجازا أما أنا لكم الرسخ kamar da ke cikin hadisin wa'il ibn hujjar ya sassafe cewa a rusuk rusuk kuma shine ne muka fassara shi da hausa wancan karan na faɗa muku kalmar hausar da ake faɗa a fikihu ake fassara a rusuk ko ahad yazkur nasitun to wannan hadisin shi ma yana bayani akan ƙarin ƙarfi akan hujjojin hujjojin ƙabalu kuma mun kakkawo shi a cikin hujjar malaman da suka kafa hujja akan cewa kabalu zanai cewa sahabbai an kasance ana umartar su da mutum ya dora hannunsa na dama akan nahawu in yana sallah kuma wannan magana in ji abu hazin ya ce ni dai na san a iya sani na ban san wani abu ba in ba shi sahal bin sa'ad ya danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadith sahih akhrajahu al-bukhari isnadin hadisin abu hazin abu hazin shine salamata ibn dinar salamata ibn dinar babban malami ne ɗaya daga cikin jagorori malami mai wa'azi wanda ake danganta shi da kabilar banu makhzum gurgu ne a yanayin halittarsa don haka ana ce masa al'arash at-tammar yana sai da dabino sannan kuma abin da ya fi shahara da shi bayan kasancewarsa masanin hadisi kuma zahidi ne kuma mutum ne mai wa'azi wanda irin yake ba da kistoshin nan siƙa ne min rijalus sitta hadisan suna cikin alkutubu sitta da musulun imami ahmad duk an tsarki wasifa tabi'i ne wanda ibn ma'in ya wasa shi da imamu ahmad da abu hatim razi Eh, bal ma har ɗaya daga cikin malamai al'imam ibn Khuzaim yake ta gaskiya a zamaninsa babu kamarsa shi yana cikin wanda aka sifanta su da sukan zauna da shugabanni sukan zauna da sarakuna kuma sukan tattauna da su labaransa game da abin da ya shafi wa'azi da tsantseni ya shahara eh, suleiman ibn abdulmalik yakan sa a kirawo shi kawai ya tambaye shi masa wa'azi na taɓa karanta muku tuna mun taɓa wucewa kissa saraka ba sai mun sake mai ta ba min mawa'izihi ba ya yi masa wa'azi akan al'amura na rayuwa ya ce yanzu misali halaga fatta mala ina so in tambaye yanzu idan muka tashi zuwa gaban ubangiji a ya za mu ji Ya ce to mutane dai kala ne tsakanin mai kuskure da kuma wanda yake yin daidai to mai kuskura yadda zai tsinci kansa a gaban ubangiji to kamar bawa ne ya gudu sai mai gidansa ya sa aka kamo shi sanda ake taho da shi kafin a ƙara su ya zai mutum ne ɗan fursuna ya fasa firzin ya gudu aka tura jami'an tsaron suka je suka kamo shi aka taho da shi za a kashi gaban alkali ya zai ji zuciyarsa kafin a ƙara su ya ce to haka mai laifi zai tsinci kansa a gaban ubangiji shi ko wanda yake mara laifi mai biyayya to kamar mutum ne ya tafiya yana kan hanyar dawowa gida iyalai za a zo tarbarsa yan uwa da masoya tun daga filin jirgi Allah Allah yake hango mutane mutane Allah Allah suke su hango shi ya fashe da kuka Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan yake to yanzu kuma batun ayyukan mu fa yace to ayyukan mu ya amiral mu'minin sai mu koma cikin alqur'ani ya yayi bayanin yadda ayyukanmu. suke sai yace to aina ajidu a ina zan samu a cikin alkur'ani sai ce ka je faɗin Allah subhanahu yau yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'i. to kawai ka duk abin da kai kai ka san alheri ka san ba alheri ba to ranar alkiyama in kai alheri za ka yi fatan ka da aikin ka kuma kai sharri za ka yi fatan ka za ka yi fatan ina ma a nisan takar da aiki wani zai gaya masa ce alga ta malam ina da matsala a rayuwa ya ce me matsalar ka ya ce wallahi na ji ina son duniya ina son kuɗi sai ce ta wannan ba wani abu bane da za a zargi mutum a kai mu kanmu ba ma zargin kanmu akan wannan matsalar sai ce matsala ɗaya idan wannan ɗin ya hana ka kuma yin abin da ya dace wato da a ce malami mai wa'azi zai bibi maganganun abu hazin salamata bin dinar allah ya ɗansa da rahama wallahi za ka samu abubuwa da yawa da suka dace da kai kai kankin kanka kuma da suka dace da abin da za ka gaya wa mutane shi sa irin mutanen nan kamar yadda malaman salaf suke faɗa ambatansu ma yana ƙara maka imani kawai ka karanta labarin su ma sai Allah ma ya yarda da kai yarda rabbul ardi was sama shi Abu Hazim Allah jikansa kansa da rahama kamar yadda na gaya muku sikatun ne saftun min rijali as-sitta yana cikin almajiran Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi ya rasu shekara ta 100 ko da 33 ko kuma da 44 a bisa sabani da malamai suka yi قال عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي رحمه الله ورضي الله عنه شيكما سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة أبو العباس الساعدي الخزرجي الأنصاري sahabiyun ibn sahabi babansa sahabi ne shi sa'ad as-sa'idi bin sa'ad ibn malik amma abin da yasa shi lam yakun lahu dhikr shi ya rasu tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne shi kuma sahal ibn sa'ad din manzo Allah sallama yayi wafati a lokacin shi kuma yana da shekara 15 a duniya sahal ibn sa'ad as-sa'idi kuma kana min al-mu'ammari yana cikin sahabban da suka rayu suka dade har sai da ya haifi 'ya'ya shi ma sun kai ɗari kuma sai da ya zanto da kansa yana cewa in dai na mutu to zai zama duk madina ba wani wanda ya rage wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka shi yasa alƙawlin raji shine asiru man mata min sahabati bil madina na'am Anas dan Malik ya mutu bayan Sahal amma sai dai shi anas ai ba ba garin su ɗaya ba shi anas yana basara daga baya anas ya tashi daga madina ko to a madina shine karshen sahabin da ya rasu a madina Allah ya kansa da rahama sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kansa da rahama ya rasu shekara ta 88 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma mun dan taɓa yin tarjamar sa a baya haka ba za mu dade ba hadisansa gaba ɗaya suna cikin alkutub sita <clears throat> imam zabi ya kyarjaba sa a cikin juzi na uku a siyarwa alamin dubala wanda ke so ya duba a tsaba a sama su risala an sahal bin sa'ad bin sa'idi annahu qala kana an-nas yu'maruna an yada ar-rajul yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra qala abu hazim la a'lamu illa annahu yanni dai yace ni dai a iya sani na wannan hadisin da sahal ya gaya mana inji abu hazin yanmi zalika ya ɗaukaka wannan magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi akan ce na ma yanni akan ce kuma an ma yunni wato suna ganin ɗaya ake faɗa ba ɗaya ba amma dai magana mafi inganci ba sai mun tsananta ba dukkansu ana faɗa ana cewa nama yanmi na haka la'alamu illa annahu yanmi zalika wannan shine afsa ana cewa kuma an ma yunmi ta ce la'alamu illa annahu yunmi zalika to wasu daga cikin malaman da suka tafi akan sadanu sun soki wannan hadisin da cewa to gashi nan shi ma ya ce la'alamu ni ban san cewa ya ce annabi ne ya faɗa ba wannan takallufi ne gaskiya domin kamar da muka sani cewa wannan tana ɗaya daga cikin sigogi na ɗaukaka hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda malamai masana hadisi Allah ya tsarki da rahama <clears throat> suke da siyar na ɗaukaka hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam imam suyuti Allah ya kansa da rahama kamar yadda ke cikin tajribur rawi sharhi taqribun nawawi ya kawo mana kalmomin da ake yin amfani da su idan ana so a ce maka wannan hadisin marfu'i ne tunda mun samu na ke nufi da alhadisul marfu shine duka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne ya faɗe shi ko kuma an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sammi marfu'an mudafan lin nabi wa ishtarata al khatib sahibi ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذلك اتصالي هو بذاك بذاك ذا اتصالي haka kuma mai baikuniya yake cewa wa ma uzifa lin nabil marfu' wa ma to abinda al imam suyuti Allah ya kansa da rahama ya faɗa yake cewa akan ce mutum idan sahabi ya rawaito hadisi sai a ce yarfa'uhu ya danganta hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ko ya bulughu bihi ko ya isar da hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi ko yanmihi ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi to da haka wannan uh, mardudun ala ashabi zalika alqawl da suke cewa la a'lamu annahu la a'lamu illa annahu yanmi zalika sai mu kuma wata matsala mai mahimmanci ta malaman hadisi cewa kanan nasu yi umaruna masu cewa a yi sadalu sun kafa hujja da wannan hadisin a matsayin hujjar sadalu shi sa imam a ali muftul malikiya kenan ko kuma shekul malikiya kuma mufti na masar yake cewa sadalu shi aka fara kuma da shi aka ƙare dalilinta shi ne wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama da sadalu yake yi shi da sahabbai to daga baya kuma sai aka dawo aka ce ku zo ku yi ƙabalu shi ne kanan nasu yi umaruna da suna sadalu sai aka zo aka ci gaba da umartarsu su yi ƙabalu sai kuma daga baya aka sake dawowa sadalu sai kaji sun ce kana awwala wa akhira fi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wannan ta magana sai da ba za a karbe ta ba an fahimta ko to matsalar da nace muku matsala ce hadisiya shine in sahabi yace umirna an nafa'ala kaza su masu cewa yi sadalu sai suka ce kana nasu imaruna to wake umarta su ai ba sai annabi bane ya ga ce a gaskiya wannan kun yi san zuciya ku koma cikin littattafan mustalahul hadisi bal hakim ma ya hakaito ijma'i akan cewa in dai sahabi yace kunna nu umaru ko kanan nasu yumaruna to ajma al muhaddisuna qatibatan akan cewa wannan maganar marfu'i ne marfu'iya ce amma dai wal haqqu la ijma shine dai maganar mafiya yawan malamai kamar yadda iraki yake cewa qawlu sahabiyyi min as-sunnati aw nahwa umirna hukmuhu ar-raf'u walau بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح فهو قول الأكثر فهو قول الأكثر وأن إتتي مغانا مفيا يوم ما لم يقول الصحابي من السنة إن صحابي يكتوى من السنة كما يبدأ يكي أكتن حديث أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يكتوى كما يبدأ سخاوي يكوى أكتن فتح المغيث يكاوى أن مثال أمرنا an umarce a minas sunnati wada'ul kaffi alal al-kaffi fi salati tahta surra yana ɗaya daga cikin sunna mutum inji sayyidina aliyu mutum ya dora hannunsa na dama akan na hagu ya sa su a kasan cibiyarsa minas sunnati wannan sunna da wannan hadisi ne marfu'i hukman au nahwa umirna ko kamar sahabi ya ce umirna kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari babu khurujin nisa'i wal hayyadu ilal musalla a hadisin ummu aqiya musaiba Allah ya kare da a ta ce umirna an nukhrija fil idain al awatiqa an umarce mu ranar idin babbar sallah da karamar sallah mu dinga fidda al awatiqa ya ma sunan al awatiq gidi ita ce budurwar da ta kai lokacin aure har lokacin ya wuce ya samu kai aure ba ta ce mata gidiya jam'insa kuma sabagidi ko wasu kuma suna cewa da mufradin sabagidi ita ce zangame zangamemiyar budurwar da ta wuce lokacin aure ta kai shekara talatin da biyar kunya ma fitowa take ba ma ta san ta haɗu da mutane ta kai arba'in ba ta samu aure ba to irin wa'annan an umarce mu ranar sallah ko da ba sa son haɗuwa da mutane a fito da su iri walhuyyar eh, ko kuma wazawatul hudu da kuma amare waɗanda suke cikin darbuka wa umira al an ya'tazilna musalla al-muslim ka gani cewa umirna an umarce mu kaga wannan hadisi ne marfu'i hukumuhu ar-rafu walau ba'da an-nabi qalahu ko da sahabin ya faɗi wannan ne bi a'sirin ya faɗa ne da lokaci mai nisa bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaka ce ai sahabbai ne suke umartar junansu wannan ita ce magana mafi inganci kuma ita ce maganar mutane da yawa da aka a takaice wannan hadisin hujja ne da dalili da yake nuna cewa sahabbai an kasance ana umartar su da su dinga yin kabal tsawar hannun dama a kan nahagu a sallawa Allahu ala na yau muna tare da bako babban bako ɗaya daga cikin malamai kuma ni yayye na kuma aminai na na kusa-kusa da ba da kamar su fadilatu sheikh dr mansur isa yawa an saba ganin mu tare da shi a ganna a karatun shi bi shi habbauci saboda na ci shi ma kuma an sha ganin sa a karatuttuka na saboda karamci sai ya zo har kano har inda nake Allah ya saka masa da alkhairi la'alla kawai zan yi ta ta'arifin alkunut sai in ba shi wurin ya ƙarasa mana lokacin insha Allah ta'ala ko kuma ma mu kyala magana ta'arifin alkunut din sai sati mai zuwa mu bar wa malam lokacin insha Allah tun da muna da karara ta rabuwar lokaci sai mana ƙarasa mana sai kuma mala abdurrahim mansur isa shi kuma sai mana sallah ala abdurrahim na so da da lokaci ya rera mana karatun alkur'ani na san duk kun san shi kuka ga karatunsa tun yana ɗan mitsitsi ana ta yawo da shi ya ga wani karatu da ya a malaysia kamar a cikin ruwa ban taɓa ganin ɗan ruwa a cikin mutane ba ba sai shi wallahi da kun ji karatunsa za ku ji daɗi sai? amma zai ja musalla insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am to shikenan malam zo ka rera mana qur'ani ko ɗan mintuna kaɗan الشيخ عبد الرحيم وكذا أنا عنه كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم الله يشكر الخير مالا عبد عبد الرحيم منصور عيسى يزم على منصور زيزو يا كار تامن لوكتي ان شاء الله وكم يمنع الدعاء مالا اسوشيت بروفيساني دا فاكولتي اوف لو نا دي يو بار يونيفرسيتي كانوا كما شيني هيد اوف نا اسلاميك لو فاكولتي اوف لو tare muka yi madina amma ya wuce ni da shekara uku sannan ya yi masa phd a malaysia barakallahu ne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah na gaisuwa ta girmama ba ga mazowa wannan masallaci tun daga kan shi mai gabatar da darasi sheikh abubakar abdulsalam sahibul muwabba wanda da ke gabatar da wannan darasi ɗaya daga cikin darussa mafiya tsada da al'ummar musulmi masu magana da fahimtar harshen hausa suke amfana da shi ta kafofi da yawa sannan sai kuma gaisuwa ga sauran wato jami'ai da kuma masu jagoranci a wannan majalisi da dukkan waɗanda suke ayyuka da na kusa da na nesa da na bayyane da na ɓoye wajen watsa wannan karatu gaba ɗayanmu ina wa juna fata alkhairi da gaisuwa ta alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato a lokacin da ake gabatar da wannan darasi babban abin da nake aunawa a zuciyata shine irin albarkar da allah maɗaukakin sarki ya mana a wannan yanki na ƙasar nan da abubuwa da yawa irin na ilimin muka da nazarce-nazarce da ɓangarori na ilimi da wayewa da tumbatawa a harkar bincike na ilimin addinin musulunci waɗanda sai dai mu gani a littafi in kana karantawa ko mu gani a waɗansu ƙasashen idan kana zuwa yanzu ga shi allah maɗaukakin sarki ya kawo shi ƙasarmu wallahi ɗan uwa ba ƙarman ni'ima ba ce a gare mu duk wanda ya wuce shekara arba'in da haihuwa idan mutum ya tuna da shekaru talatin da suka wuce zuwa bayan haka ya kwatanta matsayin ilimin addinin musulunci da ilimin hadisi da ilimin alfitul muqaran wanda fikihu ne da za a ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce sannan daga baya a tankaɗe a rereye a cire maka mafi rinjaye daga ciki ba tare da kawai a ce maka halal ko haram a yi shiru ba sannan in an faɗi maganar wanin a kawo dalilansa sannan a karanta hadisi a yi fashin bakinsa a shiga cikin waɗannan ɓangarori na ulumul hadis sannan ana karatun alƙur'ani ka ji nisan da muka yi na karatun alƙur'ani da salon kira'o'i daban-daban da nisan da muka yi wajen yadda ake fashin bakin alƙur'ani ta hanyar yin tafsiri ba irin tafsirin da da muka sani ba duk wanda yake sauraron tafsiri a yanzu yana sauraron shi ne ta'alluman da kuma ana sauraron alkur'ani ne ta'abbudan wannan ci gaba wallahi jama'a yana ɗaya daga cikin buɗi na alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya mana wanda ina tsammani tun da aka kafa daular usmaniya ta rushe shekara ɗari da wani abu zuwa yanzu Allah maɗaukacin sarki bai nuna alamar fatahi ga wannan al'umma kamar wanda yanzu muke ciki ba daular Usmaniyya ta yi kusan shekara ɗari tun daga farko-farkon 19th century 1810 ko makamancin haka ta rushe a 1903 kaga kusan shekara ɗari to tun daga 1903 zuwa yanzu shekara 2000 da wani abu da ya doru kai kanka ka sani a tarihin wannan yanki babu wani lokaci da aka samu bunƙasa ta ilimi kamar wannan lokacin kuma ta kowane ɓangare wato ina faɗan wannan ne saboda mu gane yayin da muke kuka akan matsaloli da suka dabaibaye mu waɗanda iyayenmu a baya ba su samu waɗannan matsalolin ba a yayin da muke alhinin lalacewar tarbiya da lalacewar al'amura na rayuwa a ɓangaren siyasa da ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren zamantakewa da ɓangaren kiwon lafiya da kuma ɓangare na yin aiki da addini a aikace misali muna yawan kuka akan wannan amma kuma shin muna duban kuma ni'imar da Allah ya mana ta fahimtar addini da bunƙasa da wayewa akan addini ta yadda yanzu babu wani ilimi da ya zama bako yanzu a yankin ƙasarmu da za ka ce in aka zo koyar da shi sai dai a yi da hikima kar a faɗa a fili don mutane ba za su gane ba akwai shi to ina amfani da wannan dama ne domin yi kira ga iyaye da kuma matasa da cewa mu ƙara bayar da muhimmanci akan ilimin addinin musulunci sama da yadda muke bayarwa akan harkar ilimin zamani wallahi duk wanda ya yi karatun zamani kuma ya yi karatun addini zai fahimci cewa karatu duk in ba na addini ba ne wallahi karatu ne wanda yake shalo karatu ne wanda yake kawai ba wani karatu ne na wani a zo a gani ba inda za ka kwatanta shi da ilimin addinin musulunci da fadinsa. yanzu ɗan karatun da bawan Allah nan ya yi. tun da aka fara ina hadisi ɗaya ne aka karanta sabo karatun da aka karanta a baya da ya fara sharhi a cikinsa sai ka ɗauka inda za ka tashi a mizani irin na karatun zamani ne zai iya zama local champion a ɓangare ɗaya daga cikin duk ɓangarorin da ya taɓa a cikin karatun wannan bangare na ulumul hadith wanda shine asalin kwarewar a kai da bangaren abin da ya shafi isnadi chain of narration da abin da ya shafi matanin textual analysis da abin da ya shafi bangaren tahrijin authentication dukansu in ka hada kowane bangare guda ɗaya ba da za a fito da shi a ɓare shi a cikin harkar ilimin boko sai mu je je tanin kaya wallahi bai gama ba wanda kuma wani bangare ne na ilimin kimiyya bayan wannan bangaren kuma ya shiga ilimin jurisprudence na fikihu ya yi ta magana akan fiqh muqarana a cikin maganganu sabanin malamai akan Imamu Malik shi Imam Malik ya rika yin kabalu ne ko ya rika yin sadalu sannan ya ka yi taujihin maganar wanda ce sadalu yake yi da maganar wanda yace kabalu yake yi sannan ya saɓanin malamai yake na fikihu akan in an zo ɗora hannun a ina ake ɗorawa ya faɗi wannan malamin ya faɗi dalilinsa ya faɗi wannan malamin ya faɗi dalilinsa wannan shi kaɗai in an sa mutum ɓangare ne na ilimin da shi ma ƙare kukanka ne sannan shiga ɓangaren history duk malamin da ya faɗa daga cikin ruwa ko wanda ya faɗa daga cikin sahabbai ya shiga tarjamarsa wanda bincike akan wannan kadai ya ishi mutum digiri zalla history sannan kuma ga uwa uba in ya inda duk gaba ɗaya ƙure muke nan shi ne bai wanda Allah ya masa akan fashin bakin hausa ni in na in ina sauraron karatu nan sai ina jin tsoron kuna gani kanawa ne amma in na ga kuma yana kure ku zan ce to ashe ni ma ni ma zan iya zuwa na in ci kasuwa ya zai faɗi rutab yana fasara me yake fasarar rutab ba zai gaya mun daga cikin yan gaban nan tunda kuka fi kowa ji kuka fi nuna wa mutane kuma duk kun manta <laughs> maga ko baga wani ma baga yake sannan zai faɗi al'awati budurwar da ta kai ba ta samu miji ba me yake sunanta eh to gidi a <laughs> ah, ina jin abin da wasu suke cewa ne to ko wannan kadai in ka ji mufradat inda yake fassarawa sai ka dauka ina yake samun wannan wannan duk yana nuna maka cewa wallahi <coughs> fa'in nazari akan ilimin addinin musulunci ba za mu iya kure shi ba sai ka ɗauka wani lokaci ne ya ɗauka yana wannan binciken to inda za ka ba wa kanka a samun ka je ka shiga library na addinin musulunci ka je ka shiga ka yi iya kallonka wannan labirari ɗin ka je ka shiga labirarin abin nan ulumul ƙur'an ka je ka shiga labirarin ulumul hadis ka shiga labirarin fikihu ka shiga labirarin a tarihul islami history ɗin kenan ka shiga labirarin linguistics ka shiga labirarin sai ka ɗauka wanne ne ɗaya mutum zai ɗauka to amma ilimin addinin musulunci ba sai ka taba duka bangarorin amma ilimin boko za ka iya ba ruwanka da likitanci kuma ba san komai a ciki ba kuma ba wanda zai aibanta ka da likita amma addinin musulunci baka isa ba wallahi sai ka taɓa kowane ɓangare to shi yasa duk wanda ina faɗan wannan ne wallahi saboda da yawa daga cikin yan boko suna jina wani ne ɗansa ya ce masa shi yana so ya je karanta addini ya ce mai a cikin addini ka ya ce ba ka yi saukan ƙurani ba ba ka gama ba <laughs> ya ce mai za ka karanta na ce ka je kai digiri a islamic studies ka dawo ga lumaman duk muna ganin su shirga sun gama ai ka kure tun da ka yi sauka to saboda mutane da yawa wallahi a jahilcinsu sun ɗauka kamar yadda karatun boko yake da ɓangarori ɓangaren kimiyya ɓangaren fasaha ɓangaren tarihi ɓangaren sai su ɗauka cewa ilimin addinin musulunci shi ma haka yake a takure wallahi ilimin addinin musulunci kogi ne wanda in ka samu mutumin da <clears throat> idan ba ka yi alaƙa da ka saurari karatu irin wannan ba musamman karatu na malamin da yake da wayewa ta zamani da zai taɓa ɓangarori da yawa shine za ka gane cewa ashe aikin babban aiki kuma ka gane cewa <clears throat> yana da kyau mu tallafa da duk abin da za mu sa jari 'ya'yanmu su samu irin wannan karatu wallahi shi gatar mu saboda da yawa daga cikinmu suna son karatun addini amma su Allah bai sa sun samu ba sai dai ka game shi ka ji sha'awa to ka sa jari kan 'ya'yanka. karatun addini baya hana mutum karatun zamaninsa ƙwarewa a cikin karatun addini ba abin da yake ƙara wa karatun boko sai ya ƙara buɗa maka shi yasa za ka ga mutum a cikin harkar karatu na addini ka je na ta magana sai ya je a kan maganar karatu boko kuma sai ka ga mutum yana jin mamaki a dama ya san kaza to me to ya san addini ma balle wancan a ba wani abin mamaki ba ne? saboda haka irin wannan karatu muna bukatar Allah ubangiji ya ƙara sanya mana albarka na samunta ya ci gaba da bunƙasa wallahi ne hanyar albarkar mu ‘ya'yanmu suna ta karatun alkur'ani sannan kuma suna tasowa da jin abinda da malamanmu suke yi na karatun hadisi da karatun fikihun musulunci da tafsirin alkur'ani wallahi wannan shine albarkar mu kuma kamar yadda ibnu kafir yake bayani a ƙarƙashin ya bani isra'ila A wajen abin nan da Allah maɗaukakin sarki ke zargin su akan cewa suna faɗar abin ba suna koyar da mutane a ta'amurunan nasa bilbirni watan sauna an fusa kuma an tulunar kitab a fala taqilu yake cewa to shin daga koya ka san ilimin ka rika karantar da mutane da kuma kai ka yi aiki da shi wanne ne fi muhimmanci idan ba zai yiwu a samu duka biyu ba abinda Allah yake so shine ka hada duka biyun ko ka sani kai ka koyar sannan kuma kai ma ka yi aiki da shi to wanne ne ya fi muhimmanci ta yadda in ba zai yiwu ɗaya ba sai dai a ɗauki ɗaya kai ka samu ka yi aikin alheri kai a karan kanka ka rabu da sauran mutane ko kuma ka karantar da mutane kai ka manta da kanka wanne ne ya fi muhimmanci shi abin da fi muhimmanci shine karantarwar so da aiki duk abin da kai wannan kafin ne akan kai tsaya sannan kuma duk yadda kai ba za ka iya cikawa ba ba za ka iya kurewa ba amma in ka koya wa mutane ko da kai ba za ka yi ba ba hujja ba ce a wurinka bayan ka sani ka karantarwa don kai baka aiki akwai abubuwa da yawa da za ka zo ka karanta wa mutane hadisi kama ba ka yi aiki da hadisin ba ka gaya wa mutane aya kama ba ka yi aiki da ita ba amma kana fatar Allah ya sa ka yi aiki da ita kafin kai ka yi aiki da ita kana fatar Allah ya sa wani ya ji ya yi aiki da ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zama jakaduna na kwarai li yuballighil hadiru minkum wanda yake tare da ni ya isar wa wanda baya nan ai bai ce dole sai ka yi aiki da shi ba yace farud ba hamil da ila ilaman huwa afqahu minhu ta yi kai ka kaiwa wanda shi zai fi ka ganewa faruba muballighin awa amin ne ta yi ka kaiwa wanda zai fi ka ɗauka sama da kai da ka je a wuri na a tushe a karon farko za ka mu ci gaba da matsawa kanmu wajen ƙoƙarin fahimtar addini da kuma ƙoƙarin isar da shi Allah ubangiji ya kara mana fahimta mai kyau ya kara mana imani wajen yin aiki na gari ya kuma gafarta mana kurakuranmu a cikin maganganu da ayyuka da gudurce-gudurce wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa da alkhairi ubangiji Allah ya sa abin da ya faɗakar da mu ya kuma zaburar da mu muhimmatu zuwa gare shi ah, akwai sako da nake so in isa ah, akwai kwamiti na sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi na ganin wata akwai kwamiti akwai kwamitin da yake ƙarƙashin a kulawa shi mai alfarma sarkin musulmi ɗin kuma suna da masu taimaka musu da taya musu a gudanar da al'amuransu wanda wannan kwamitin shi ne yake kai goro da ya kai mari wajen lura da abin da ya shafi al'amarin faɗakar da sarkin musulmi da nusa da shi akan cewa an ga wata wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin wajibi na al'umma ta musulmi dole ne fardu kifaya ne a samu al'ummar da za ta tsaya ita kuma za ta isarwa da al'ummar musulman duniya wannan kowane bangare a samu inda za su tashi su iya bakin kokarinsu wajen duba wata idan ya fito saboda fitowar wata jaririn wata da kuma faduwar wata mutuwar wata na ɗaya daga cikin abubuwan da ake rataye hukunce-hukunce na shari'a da su kamar azumi ɗaukarsa da kuma sauke shi yin idi guda biyu da yin hajji da sauransu to akwai kusan yawanci wasu daga cikin jihohi suna da ɗan ƙware-ƙwaren kwamiti waɗanda suke da ƙwararrun masana addini da kuma wato masu haske da wayewa akan abin da ya shafi ilimin sararin samaniya waɗanda suke da ilimin addinin akan ɗan wayar da kansu akan abin da ya shafi ilimin sararin samaniya waɗanda kuma suke da ilimin sararin samaniya akan ɗan haska musu wani abu na ilimin addini wanda akalla zai ishe su su tsira da kuskuren da ba a so mutum ya tafka shi akan abin da ya shafi al'amarin ganin wata sai zanto su kwamitin sarkin musulmi a kowace jiha da suke da irin wa'annan wakilan masu irin wannan horon idan lokacin ganin wata ya yi sai su tuntube su duba da wannan ka'idojin da suke da su sai su dinga ba su jawabi da ma'aluma ta abin da zai baka mamaki ba su da shi a kano kwata-kwata ba su da shi a kano na yi hira da ɗaya daga cikin ƙwararru zana zanakurai fitattu akan abin da ya shafi harkar ganin wata a najeriya wanda zan iya cewa ƙoƙarinsa kusan ya zarta na kowa a cikin waɗanda ake hako mai alfarmar sarkin musulmi ke dogara da maganarsu da kuma fatawarsu wanda abokinmu ne tare muka yi madina da shi tare muka yi hadisi da shi kuma yana da matuƙar kulawa ƙwai daga ga yawanci sanarwar ganin watan da wannan bayanin na cewa mai sadda alfarmasocin musulmi ya ba da dama a duba wata lokaci ka ko an samu haihuwar jaririn wata a lokaci kaza an samu iftiran a lokaci kaza a duba bangare kaza za a iya ganin watan a daidai lokaci kaza daga karfe kaza za ku gan shi wani fari ba ni malam salihu mutumin kaduna ɗaya daga cikin limaman almana yake ce min akwai lokacin da suka ɗan taɓa samun ishkali da kano farko-farkon hawan a sarki muhammad sinusi na biyu murabus to a lokacin ya yi barazanar cewa shi zai dogara da asalin ra'ayinsa da kuma abin da ya bayyana gare shi saɓanin fatawar sarkin musulmi saboda yana da wayewa da kuma ƙa'ida tasa ta bincike to shine sai sarkin musulmi ya turo masa su wa'annan masu ilimin abin suka zauna suka yi doguwar tattaunawa da shi sai fahimci ah to ashe akwai abubuwan da suka ɓuyan masa ma a wannan babu saraka sai aka fahimtar da shi to bayan sun fahimtar da shi sai aka ɗau dogon lokaci wanda da saɓanin da ake samu a kano daga wannan lokacin sakamakon wannan ilimin da ya samu da kuma ƙoƙarin da yake yi a kankin kansa sai aka yi samu wannan matsala to har zuwa yanzu idan abu ya shafi kano sai dai su yi kiyasi da abin da sai ka samu a makwabtan garuruwan kano to mu a matsayinmu na musulmai muna ga gaskiya wannan munkar ne a ce gari babba mai girma kamar kano wanda allah ya ba mu komai duk abin da muke bukata za ka iya rayuwa a kano har ka koma zuwa ga allah ka samu duk abin da kake bukata na ilimin addini ba tare da kaji ko ina ba allah ya ba mu malamai ta kowane bangare za ka iya karatunka na boko a kano ka nemi kudinka har kai arzikinka ma a iya kano to kuma bai kamata a akwai abin da ya zanto na shari'a ba ne wanda ya kamata a ce mu ɗin muna da masaniya kuma za mu iya ne ba to sai suka neme mu cewa ba za mu iya samar da wani yunkuri ba su su zo su sadaukar da kansu su koyar da ilimin wanda za a iya fahimtarsa a cikin sa'o'i a haska wa mutane abinda shari'a take bukata mutum ya zama ya sani lokacin da zai duba wata a kuma haska wa mutum abinda yake bukata ya sani na wa'yansu kalmomi ko wa'yansu ma'anoni na ilimin abinda shafi kimiyyar abin alabashi in ya so sai ya zanto mutane suna iya yi alama sira watakila kuma a cikin mutanen da suke da dama sai a iya samun wa'anda za su iya in lokaci ya yi tunda za a fita da su practically a nuna musu yadda ake ganin watan har su iya gani sai zanto suna da madogara a nan ɓangaren za su iya bugawa su tambaya ya wani hali ake ciki to kusan tun shekarar bara da ta wuce ni dai na ce a wannan ai wajibin mu ne da akwai wata jiha da ta tashi da wannan aikin to sai mu ce sun sauke mana nauyi to amma gaskiya a matsayin mu na musulmai da muke bibiyar al'amura na addini kullum muke ƙara samun ilimi to yana da kyau gaskiya abin da ya buya gare mu wanda al'ummar mu take bukata wanda mu a sanin mu san waɗanda suke ba a ce mu saboda haka mun dan ta sa lokaci muka ce da zami a watan al-muharram ba mu samu ba muka zo safar mun samu ba muka zo rabi'in al-awwal mun mu samu muka zo rabi Sani ba mu samu ba to amma yanzu mun yi alƙawari insha Allah tare da karshen watan juma'a da gula din nan za mu karɓi bakuncin su waannan malamai a nan garin mu na Kano kuma duk da dai ba mu tattauna da kwamitin masallaci ba muna so mu a matsayin mu na kwamitin wannan masallaci da kuma yan uwa na masallacin mu ɗaya eh, masallaci wanda tare da wannan masallacin yake na nan kofar ruwa bidiri mu ne a nan kuma mu ne a can za mu yi yunkuri insha Allah mu karɓi bakuncin su kuma a karatun mu na sati mai zuwa insha Allah tunda zai kai nawa ga wata kenan a watan boko sati mai zuwa yau muna biyar ga wata ko na boko sha nawa sha biyu zai zama kuma nawa ga watan musulunci to ala kulli hal idan abun ba zai kai mana sati mai zuwa ba in mun zauna mun tattauna mun gama yankewa za mu sanar ta mu na kafofin sadarwa kuma za mu ba da dama in zai yi buɗe ƙofa ga duk wanda yake sha'awa ya zo ya yi musharaka idan kuma mun ga cewa yin hakan zai iya kallafa mana abin da ba za mu iya ɗauka ba to za mu taƙaice shi da iya abin da za mu iya ya so faliballewa shahidu min nalgari to sai dai abin yana buƙatar yunkuri ƙwarai da gaske abin da zai baka mamaki shine inda aka yi mana shalmu a kano mu ana iya gayyatar mu wani waje amma mu muna da wahalar gayyata wani lokacin za ka iya taro ba ko ka kawo shi kano sai ka ji kunya yanzu da a ce bakin malamai za su zo a ce za a yi wata daura ta fi layi, kuma za a raba littattafa fi layi. za ka ga mutane iya ganin an gama a zo a gaisa da malami a ɗau hoto da shi kowa dinga display da shi mun ɗau hoto ma ni da malam wane ne a waje kaza to amma galibi in aka ce a zo a haɗa hannu kuma a gudanar da irin wannan shirin yawanci a nan ne za ka ji kunya kwarai da gaske to mu kuma a tsarin kamar yadda muka saba yawanci abubuwa ɗin sun taso da suka shafi da'awa gaskiya ba mu gina da'awanmu a kan roƙo ba yawanci muna zaɓar abin da za mu iya ne wanda zai yiwu wanda ko muka hango ba za mu iya ba ba mu fuskanci cewa akwai damar da za mu iya shiga ta nan mu fita ta nan mu iya yin ba sai mu rabu da shi to amma akwai abin da ya zama wajibi irin wannan da wannan na ɗaya dai kwamitin masallaci na wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi wallahi tun daga lokacin da muka fara karatu shekara ta 2012 zuwa yanzu ni dai da nake karantar da karatu a nan ban taɓa ganin wani abu ya taso kwamitin masallaci ya gaza ba sai dai ma ya zo maka da wani abin da ya wuce tunaninka kai baka ma zata cewa ni da saboda yadda na san lalacewar kwamitocin masallatai ba ma na tunanin cewa sai daga bayan na fara gane ashe zai yi a dinga kaiwa kwamitin masallacin nan wani uzuri wanda yake buƙatar takalifi so da ƙalibi in ka ji farutun masallaci ya yi yunkuri to za a cire liman ne ko za a cire liman amma gaskiya mu ban da nama ba wata matsala da za ta taso ta kuɗi ko wata matsala ta dattako ko ta tattaunawa da za ka ga jagororin ba da su ake yin abubuwa ba komai tare da su ake kuma alhamdulillah akwai mutane iri daban-daban a ciki akwai masu wadata da masu arzikin da mu da a ce za mu sake mu ba da umarni za mu ce wa na yi kaza kuma duk za su iya yi to amma a babi na taimakon kai da kai da taimakawa juna mukan iya barin kofa a buɗe ga wanda yake ganin cewa zai iya tallafawa da wani abu da za a iya gudanar da irin wannan abin to ina ganin sai zai same mu sai mu gaya mata abubuwan da muke bukata ya ga me zai iya ɗauka wannan na ba sanarwa ne ga dukkan wanda yake ya halarta wanda yake ganin cewa zai iya sa hannunsa wajen gudanar da wannan tsari to ya iya zuwa ya same mu sai mu gaya musu cewa to muna buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza sai ga me zai iya yi me kuma zai iya wakiltawa ayi, domin mu haɗu gaba ɗaya mu sauke wa al'umma wannan nauyin da yake kanta wanda muke fatan ya zama ɗaya daga cikin sabubban da zai iya samun mana rahama a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma sauƙaƙe mana hanyar bin dokokinsa wannan sanarwa ce na bayar da insha Allah za mu zauna mai nazari kuma za mu tattauna da kwamitin masallaci mu ga yadda al'amarin za zai karuna in dai za a yi a wannan watan kuma Allah ya dame yiwa zai zama a sati mai zuwa ne sai a zauna a cikin shiri wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum